Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da halar da kuma niyya. ha kuma na iya samun mu akan alfa rediyo na kuma su da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC da da Hafsat Maina Muhammad da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. To sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga kanun labarin. shugaban zimbabwe wanda ya dade yana mulkin kasar robert mugabe ya yi kunnen kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar litinin da ya yi murabus ko a tsige shi mugabe a wani jawabin da ya yi ta talabijin ranar lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki kotun kolin kasar kenya ta amince da nasarar zaben shugaba uhuru kenyatta wanda ya lashe zaɓe a kashi 98 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben Hukumar cin hanci da rashawa ta kasar indonesiya ta kama kakakin majalisar dokokin kasar kan zargin cewa yana da hannu a badakalar satar kuɗi dala Amurka miliyan 170. To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Legas ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da masu ƙin biyan kuɗin haraji. wata murya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar mun cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta lagos take niyyar dau ha kuma a jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne suka cafke jabin magunguna da aka shigo da su a cikin jihar wani da yake aiki shi yana da takarda da take ba shi incin kawon magani a cikin ƙasa don wannan mutumin ne ya kama ma wasu daga cikin 'yan kasuwa na ƙasar Nijar domin su kawo maganin nan kimanin ton goma sha uku Haka kuma muna da rahoto a kan ziyarar da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya kai a jihar Niger inda ya nuna wa jama'ar jihar majigin tattaki a kan bakar akida na Boko Haram kana Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilmi garkuwar ɗan Adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Shugaban Zimbabwe wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar Robert Mugabe ya yi kunnen ƙashi ga wa'adin da aka bashi zuwa ƙarfe 12 na ranar Litinin da ya yi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da ya yi ta talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyoyinsu da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin mugabe sun yi matukar baƙin ciki inda wasu daga ciki har zub da hawaye suka yi yadda suka ji mugabe na ikirarin zai shugabanci babban taron jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar a wata mai zuwa a jawabin nasa mugabe bai amince a jawabin nasa mugabe bai ambaci batun yin murabus ba kuma bai nuna alaman cewa ya ɗauki shigowar da sojoji cikin rikicin siyasar ƙasar da wani mahimmanci ba a taron da jam'iyyar ta zana pf mai mulkin ƙasar ta yi a jiya lahadi ne ta bashi wa'adin ko kuma ya ɗauki ko kuma a ɗauki matakin korarsa a zaman shugaban jam'iyyar wacce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ta shugabannin jam'iyyar sun naɗa mataimakinsa emerson munangawa wanda ya kora a farkon watan nan a zaman sabon shugaban jam'iyyar kotun kolin kasar kenya ta amince da nasarar zaben shugaba uhuru kenyatta wanda ya lashe zaɓe da kashi 98 cikin 100 na kuri'un da aka kada yan adawa sun kauracewa zaben kashi 39 a cikin 100 na mutane miliyan 19.6 da suka rijista ne suka fito domin zaben kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ya yi bayani shugaban yan adawa raila odinga wanda ya janye daga takara a maimaicin zaben shugabancin kasar ya yi kira ga magoya bayansa da kaura kauracewa zaben kuma yan zanga-zanga suka hana a buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da yan hamayya suke da karfi. odinga ya kira zaben a zaman shirme da bankaura soke zaben da aka yi a cikin watan agusta shine karon farko da wata kotu a afirka ta rusa zaben shugaban ƙasa jamus kasar da ta fi samun kwanciyar hankali a kungiyar tarayyar turai ta samu kanta cikin rikicin siyasa yau litinin makonin da aka kwashe ana shawarwari akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙasar ya rushe yayin da jam'iyyun ƙasar hudu da ke ganawar suka kasa jutuwa akan batun bakin haure da manufofin makamashin da da manufofin makamashi da kuma ƙara haɗin kan tarayyar turai ana sa ran shugaba angela merkel za ta gana da shugaban ƙasar amma har yanzu babu tabbacin ko za ta kafa gwamnatin tsiraru wanda hakan zai hana a yi zaben 'yan majalisa na ba kan wa'adi ba ko kuma ta ba da shawarar a yi zaɓe a farkon shekara mai zuwa rahoton ƙasa rahoton kasa cimma wani abin kirki a ganawar ya sa darajar kuɗin euro faduwa a kasuwannin sayar da hannayen jari a asiya inda takardun kuɗin suka yi ƙasa da dalar amurka ta kuɗin japan ƙalubalen da shugaba makyau take fuskanta suna zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kungiyar tarayyar turai wanda ke fuskantar shawarwarin marasa daɗi kan ficewar birtaniya daga cikin kungiyar ta tarayyar turai Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. jakadun amurka da na china sun yi balaguro zuwa uh, zirin koriya 'yan kwanaki bayan da shugaba trump ya kammala ziyararsa ta farko da ya kai a yankin ziyarar musamman na jakadar china zuwa koriya ta arewa wanda shugaba trump ya kira babban mataki ya kara tsammanin cewa watakila a sami mafita ta diplomasiyya santan wong manzo na musamman ga shugaban china xi jinping ya gana a pyongyang da manyan jami'an gwamnatin koriya ta arewa a ranar asabar a cewar kafofin yada labarai na koriya ta arewa watakila sun yi musayan ra'ayoyi akan batutuwan da suka dami kasashen biyu a makurdin koriya da kuma yankin baki daya da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu sai dai har yanzu jami'an china sun yi gum akan tafiyar a taron 'yan jarida wanda aka saba yi yau litinin ma'aikatan harkokin waje na kasar ta tabbatar da cewa har yanzu santamun yana koriya ta arewa ba tare da wani karin bayani ba wasu rahotanni sun bayyana cewa tawon song zai gana da shugaban koriya ta arewa kim jong-un labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc To bari mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar Legas ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da duk waɗanda suka ƙin biyan kuɗin haraji ga baban gida jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. makonni biyu da suka gabata daidai gwamnatin jihar ta lagos ta nan kwamishinan kuɗi a jihar mr akinyemi Shade, ta gargaɗi bankuna da sauran kamfanoni da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jihar da su hanzarta biyan kuɗaɗensu na haraji da ake bin su wanda akasari ya zarta na shekaru goma kuma ba haka ba gwamnatin ta fara ɗaukan matakan ladabtarwa a kansu ko da yake har lokacin haɗa wannan rahoto babu wani rahotanni da ke nuna cewa jami'an gwamnatin ta jihar Legas sun fara rufe kamfanoni da bankuna amma dai wata majiya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar min cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta Legas take niyyar ɗauka. to ko ina mahimmancin biyan haraji ga 'yan ƙasa ko kuma kamfanoni mr baba jide ishola wani masanin harkokin haraji da kasuwanci a birnin na lagos um, just about 2 million corporate taxpayers are within the net and there are a lot more millions of businesses that are registered uh, with cac that are not tax registered ya ce a halin da ake ciki yanzu kimanin kamfanoni ko kuma masu biyan haraji miliyan biyu ake da su kuma kar manta akwai miliyoyin kamfanoni da suka yi rajista da hukumar rajistan kamfanoni amma kuma ba sa biyan haraji don haka bincike ya nuna cewa yanzu haka babu kamfanoni miliyan goma sha biyar da ke biyan kudadensu na haraji wanda kuma abin takaici ne don haka matakin da gwamnatin jihar lagos ta dauka zai taimaka wajen samarwa jihar kudaden shiga to ko me yasa gwamnatin jihar lagos ke matsawa kamfanonin na ganin cewa lallai sai sun biya irin waɗannan kudade ko haraji sai mr babajide ya ce vat for example, is the collection from those who have bought your services and goods, and you remit it to the, uh, to the tax authority. A irin harajin da ake bukata su biya shine irin na VAT da dai makamantansu da suke karba daga hannun jama'a, amma kuma suke kin biyan irin waɗannan kuɗaɗe ga gwamnati, abinda kuma ke haifar da nakasu ga gwamnati wajen samun kuɗaɗen shiga. Yanzu haka dai duk da cewa jihar Legas ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya wajen samun kuɗaɗen shiga ta haraji, sai dai kwamishinan kuɗi na jihar jihar ya bayyana takaicin cewa daga cikin mutane kusan miliyan biyar da ya kamata su biya haraji mutane dubu ɗari shida ne kacal ke biyan haraji a jihar ta Legas abinda kuma gwamnatin jihar ba za ta ci gaba da lamunta ba. Baban ya jibirin murai Amurka daga Legas. Tsaya To a can jamhuriyar Nijar ko hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne ta samu nasarar kame wasu da suka shigo da jibin magunguna a cikin ƙasar ga su lamuna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton dubun waɗannan masu fataucin magungunan jabu ta cika ne bayan da jami'an tsaro suka riske su a wani lokacin da suke ƙoƙarin sabke lodin kwalayen magunguna don jibge su a wani ɗakin ajiya da ke nan ya mai abin da ya ba hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi damar zurfafa binciken da a ƙarshen sa ta yi nasarar kama kwalaye fiye da dubu ɗaya 1,813 dukkansu shaƙe da magungunan jabu. Kaftan Nana Aishatu Usman Bako ita ce kakakin 'yan sandan Niger. Wani grupu ne na 'yan kasuwa na ƙasar Nijar tare da ban hannu wani da yake aiki shi yana da takarda da take bashi incin kawon magani a cikin ƙasa. don wannan mutumin shine ya kama ma wasu daga cikin 'yan kasuwa na kasar Nijar domin su kawo maganin nan kimanin ton goma sha uku ne sun kai oda shi daga kasar end ya biyo ta kasar ghana sannan ya iso nan yamai babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati procurer shaibu samna wanne ya ziyarci ofishin hukumar ta okritis don ganewa idanuwansa waɗannan kwalaye ya yaba wa jami'an da suka yi wannan babban kamu ya kuma tabbatar da cewa za a hukunta dukkan masu hannu a wannan haramtacciyar sana'a mai shari'a mamman tsayyabu shine mataimakin babban alkalin gwamnati mu dai a wannan justice can ofisin procurer za mu ɗauki matakin da ya kamata duk irin wannan kes eh, ɗin ya zo wajen farke a ɗauki hukunci mai kwari a kai su gaban kotu a tambayi hukunci mai kwari saboda ya zamana kamar eh, wa'azi gama wanda yake da nihin wani abin saboda 'yan ƙasa su tabbata da doka ita ce mai ƙarfi kan kowane fanni a cikin ƙasar Nijar. Magungunan waɗanda aka gabatar wa 'yan jarida samfarin su don bambanta orijina da na jabu sun haɗa da 50 da cotrimoxazole 480 sai ibupar da colcaps a cewar jami'ai amfani da irin waɗannan magunguna zai haifar wa ɗan adam illa a maimakon magance ciwo dalili kenan da ake kira ga jama'a su ba da gudunmuwa a wannan yaƙi maganukan nan in ka ɗauki na girkin da wanga na jabun daga kadiba kana gane kan lalle akwai bambanci na kirkin yana da takarda da za ta ce maka ga lokacin da ya kamata ka shashi ga abun da bai kamata ba ka yi wanda ake ce notis a lokacin shi wanga na jabun bai da notis lalle wanga magani in kana shan shi maimakon ya maka magani ma in baka yi ba sa'a sai ya ciro maka wata cuta ma da za ta yi ta hima ta kwarin kin kenan saboda shine vraiment ya kamata kowa ya sa hannun shi tunda wanga aikin ba na likita ba kadai ne kan 'yan sandan kan duwa nikin kowa ya sa hannun shi domin a samu a kawo karshen wannan matsala. A baya-bayan nan hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun kaddamar da wani shirin da ya ba da damar rufe wasu shagunan sayar da magunguna wato farmasi da wasu asibitoci masu zaman kansu a nan ya mai bayan da bincike ya gano an buɗe su ne ba akan ka'ida ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To idan muka koma Najeriya kuma a ci gaba da nuna wa jama'a mazigin tattaki da bakar akida na Boko Haram wanda wannan gidan rediyon ya shirya. Aliyu Mustapha Sokoto da ke wannan aiki a Najeriya ya isa jihar Naija. Ga kuma rahoton Mustapha Nasir tsari game da wannan. Gidan rediyon nan na muryar Amurka ya nuna faifan bidiyon ayyukan ta'addanci da ƙungiyar Boko Haram ta yi a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Amina fadar gwamnatin jihar Niger waɗanda suka kalli wannan majigi dai sun kasance cikin wani yanayi na alhini da kuma ɓacin rai tare da yabawa gidan rediyon murya Amurka akan wannan namijin ƙoƙari na samar da wannan faifan bidiyo domin faɗakar da al'umma akan miyagun ayyukan wannan ƙungiya ta Boko Haram. Dr. Umar Faruk Abdullahi, babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger, na ɗaya daga cikin waɗanda suka kalli wannan majigi. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi Wannan musiba da muka kalla a yau tun muna ji muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Al'amarin nan ya sha bamban da na wasu wurare akwai dai kamanni ne. Mun ga su a shabab da su isis to su 'yan boko haram salonsu ya sha bamban domin su babu wanda suka kyale sukan yi bombin masallaci kamar da suke bombin coci saboda haka wannan bala'in har yanzu mun gode wa wanda suka yi wannan zuzurfan binciken amma har yanzu muna da sauran bincike a ƙasa Shi dai mataimaki na musamman ga shugaban ƙungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya kan rabaran Musa S. Dada ga abin da yake cewa. Na farko ina son nuna godiya ne ga shi baban bakonmu domin muna ji ne amma yau da idan Ubangiji mun ka da idanu abubuwan da ya faru. Sa'an da duba wannan akwai tambayoyi iri-iri da ya zo man. An ce a sojoji sun yi nasara. abin ana faɗa muna muna ji kenan ko a cikin wannan abin da muka gani yanzu nan shin akwai nasaran kenan wannan su ne tambayoyin da na ya dame ni a zuciya na kusa na karshe wanda zan bari wannan yan boko haram din yadda na dube su wannan yan najeriya ne kuwa to ko me yasa muryar amurka ta ɗauki wannan mataki Alhaji Aliyu Mustapha shi shine babban manajan edita na sashen Hausa na muryar Amurkan ga abin da yake cewa. murya amurka tana so ta nuna jajircewa mutanen najeriya ne ga kalubala irin wannan da suke samu ta yi wajen shekaru biyu tana hada hancin wannan bidiyo wannan documentary da ka gani kuma da yawansa akwai hotunan da sukan su boko haram din suka dauka saboda ana so a nuna mutane halin yadda suke zaune a rayuwa da kuma cewa duk abin da suke kirarin musulunci ne ba musulunci ba ne Dukkanin shugabannin kafofin labarai da ke zaune a Mina da sauran masu ruwa da tsaki akan sha'anin harkokin labarai da ma wasu daga cikin shugabannin addinai ne suka kalli wannan majigi a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogona ya ce karfe goma na safe da minti goma sha ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba dangane da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka. Na koran malaman makarantun Firamari sama da dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai. wanda hakan ya jawo cece-kuce a baki ɗayan jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Gwamnatin dai na ganin cewar wannan matakin shine mafi a'ala ga duk wani mai kishin ci gaban ilimi a jihar. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, ya bayyanar da dalilan gwamnati na ɗaukar waɗannan matakan masu tsauri. don ba a kori kowa ba sai wa'ancan wanda aka samu da sex certificate su aka kora wanda kuma su nawa ne lokacin ino su dubu ɗaya ne da ɗari bakwai ino da ɗan ɗoriya kaɗan kuma a cikin malamai da muke su a halin wannan lokaci ma su wajen dubu talatin da shida ne da ɗari uku da sittin da uku lokacin nan to abin da ake ciki kenan kuma an ba da wannan hangar kuma an ta training da training saboda akwai wannan esin da ta shigo education sector support program in Nigeria esin kenan wanda DCD ne kuma cikin ayyukan da esin nan ta yi akwai ishu na teacher development you know, wato inganta su shugabannin makarantun primary su namu akwai kuma training na ticoci da aka yi su malamai da suke kora a primary nan particularly a areas guda biyu area na lissafi da kuma area na koyon turanci don saboda ne akwai ƙididdiga da aka yi lokacin nan ya nuna cewa ɗalibanmu na firamare in ka ɗauki 'yan firamare tu aka duba su aka duba wajen jarabawan su ya ga cewa kashi ɗin masu cin jarabawa na lissafi a wannan lokaci ba su fi kashi goma sha bakwai ba na kuma turanci shi ma ɗin ba su fi kashi ishirin da uku ba kuma haka aka zo ma 'yan firamare fo su ma abin da ya nuna kenan aka samu cewa akwai wannan matsalolin su da aka sai aka concentrating wajen inganta a ah, training ɗin kan lissafi da kuma kuma turanci to duk an ba da wannan bayan wannan kuma ga kuma zarafi da aka ba su aka ce wannan shekara biyar da aka bada a 2011 an ce a su je makarantu da suke nan jihar kaduna muna da college of education na kafancan muna da federal college of education a zaria muna da abu zaria muna da kuma polytechnic muna da kuma na kaduna wanda su ma akwai nc program suke yi muna da kuma nti national teachers institute da ke nan kaduna wanda su ma abin da suke kenan training suke na malamai amma duk da wa'annan wajen karo ilimi guda biyar da muke da su a kaduna da yawa ba su amfani da wannan damar da aka ba su ba ya zama da cewar idan sun je sun karo karatun na ita gwamnati ita za ta ɗauki nauyin karatun nasu ai dama gaba ɗaya zaka tafi da albashin ka ne musamman fatar za ka je ka kuma fatan za ga lokacin hutu ake yin su ba a kori kowa ba sai waɗannan masu fake certificate amma wannan dubu goma sha takwas da muka magana da aka gano cewa da ba su lokacin nan 2012 ɗin an ci su ƙara ilimin sai kuma shi yasa aka ba su wannan shekarun guda biyar in nan gaba ɗaya jere kuma wannan shekaru guda biyar sun cika ne ranar takwas ga watan August na wannan shekara. Bari mu koma mu duba ita ainihin wannan jarabawa da kuka shirya. Waɗanne irin ƙa'idoji ko kuwa irin matakai aka ɗauka wajen shirya ita wannan jarabawar? To alhamdulillah rabul alamin wato wannan jarabawa da aka shirya na yan aji hudu da aka ba wannan malamai sai da aka zamna tare da duk wani mai ruwa da tsaki a ne mai ruwa da tsaki a ciki akwai kungiyar malamai suna ciki kungiyar ma'aikata na TRCN wato Teachers teaching Council suna ciki Subeb suna ciki kuma akwai su TUC da NLC duk an samo su sun shigo wannan abu saboda me so ake a ga an kowa adalci kuma aka je da aka shirya wayannan tambayoyi na yan aji hudu din da aka ce ake magana sai da aka zo shi wannan kwamiti din kowa ya duba su wannan masu ruwa da tsaki da zino kowa ya duba ya ce eh insha Allah wannan da tambayoyi za a wa wannan malamai na yan aji hudu tunda kada a manta cewa malaman nan suna koyar da aji ɗaya aji biyu aji uku aji hudu aji biyar aji shida shekara shida ke da muke shi na firamare to aka ɗauko wani ma kwastan na yan aji hudu kuma kowa ya duba wannan kusa E, eh, wannan kwamiti ta da cewa E, wannan ya kamata ce a je a yi wannan jaraba kuma abin da ya faru kenan ranar uku ga watan yuni na wannan shekarar ranar sati ne aka je akwai centers centers guda ɗari da talatin gaba ɗaya a kewayen jihar kaduna gaba ɗaya ake wannan jarabawa aka musu wannan jarabawa da suka gama kuma aka kwaso nan gaba ɗaya aka zo aka samu malamai suka zauna suka yi makin wannan script one after the other don kowa akwai examination number ɗin shi ya amfani da e number ɗin shi da sauransu sauransu bayan an gama maki tantance jarabawan aka ba kowa maki aka fito da shi don kuma aka ƙara koma wajen kwamiti kwamitin nan kamar na gama na stakeholders ɗin nan an zamna da su su wakilan malamai da suke cikin wannan kwamiti suka ce a'a in dai mutum ya sami kashi sittin cikin ɗari a bar shi ya ci ta ce a'a kashi tamanin shi ne saboda ai aji hudu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata duk mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani. To a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga Abdulaziz Adil Toro da saƙonnin da ku masu haro kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Fatima Sade Saidu Daura ta ce fata alheri gari ku biya Hausa. To mahukuntan jihar Zamfara da gwamnatin Najeriya ya kamata ku gaggauta ɗaukar mataki akan kisan gillar da aka yi wa al'umma a jihar Zamfara ganin wannan haƙi ne da ya rataya a wuyanku na kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sai kuma sako daga Bafa Haruna Bajoga ya ce Assalamu alaikum biya Hausa. Ina ta al'ummar musulman duniya murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna fata Allah ya ƙara mana soyayya a gare shi amin sai kuma sako daga alhaji umar forever da a adam a adam gashuwa sun ce muna fata shugaba robert mugabe na zimbabwe zaya mutunta wa'adin da jam'iyyar uh, sata zanu pf ta bashi da ya saukar daga kargan mulki tun kafin wankin hula bai kai shi dare ba sai kuma sako daga yakubu abdullahi dambam ya ce salam biyu hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce dan na jinjina wa hukumar zaben ƙasa ta najeriya a ƙarƙashin shugabancin farfesa mahmud yakubu saboda yadda hukumar ta gudanar da zaben gwamnan jihar anambra cikin tsari da kuma gaskiya ga dukkan 'yan takarar da suka shiga wannan zaben da fatan hukumar zaben najeriya za ta bi irin wannan tsarin wajen gudanar da zaben kasa na shekarar 2019 amin sai kuma sako daga fatima sade saidu daura ta ce salam voa hausa yau ranar da masu ɗinkin duniya ta ware dan yara wanda wannan ranar ta zo a daidai lokacin da yara ke bukata kulawa da samun tarbiyya mai inganci ganin yadda wasu bata gari suke yaudarar yara dan ɓata masu tarbiyya ta hanyar saka su ta hanyar saka su har shaye-shaye sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar murya jama'a ya ce halaka wasu mutane fiye da hamsin a wasu ƙauyukan jihar Zamfara da wasu da ake zarge masu satar shanu ne suka yi a ƙarƙashin makon da ya gabata. Hakan abin jimami da takaici ne da fatan jami'an tsaro na jihar za su ƙara azama sosai wajen samar da ingantaccen tsaro. To a gaida Abdulaziz yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Hukumar cin hanci da rashawa ta kasar indonesiya ta kama kakakin majalisar dokokin kasar kan zargin cewa yana da hannu a badakalar satar kuɗi dala Amurka miliyan 170. A jiya Lahadi ne aka tsare Satyan novanto a wata cibiyar ta tsare mutane mai magana da yawun hukumar cin hanci da rashawa ya ce za a tsare shi na tsawon kwanaki ashirin domin a yi masa tambayoyi ya karyata duk wani zargin da ake masa hukumomin sun zargi Novanto da kasancewa cikin rukunin jami'an da suka yi amfani da wata sabuwar tsarin yin katin shaida na 'yan ƙasa domin satan kudaden gwamnati kan 'yan sanda sun yi ƙoƙarin kama Navanto a satin da ya gabata amma ba a same shi a gida ba. Shugaban Zimbabwe wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar Robert Mugabe ya yi kunnen ƙashi ga wa'adin da aka ba shi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da ya yi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da ya yi a talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyoyinsu da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin mugabe kotun kolin kasar kenya ta amince da nasarar zaben shugaba uhuru kenyatta wanda ya lashe zaɓe da kashi 98 cikin 100 na ƙuri'u da aka kaɗa. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin ga baki ɗayansa amma in an jima za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da dambarwar siyasar ƙasar Zimbabwe. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka wajen gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Robert ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.